yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na ranar Litinin 31 ga watan Agusta. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage Ibrahim Jarmai da ni Maryam Dauda. Kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe akan ma'amala ne da zamantakewar ma'aurata. A yau za mu duba yadda zamani ke tafiya da kuma yadda abubuwa ke canzawa. ko akwai iya shekarun da suka fi dacewa a ce yarinya ta fara kula samari ganin yadda zamanin yanzu yake? A zamanin yanzu zaki ga wata yarinyan shekarunta bai kai ba a ce har tana da saurayi amma kuma sai ki gani iyaye sun bata samari suna zuwa mata zance da bai kamata ba. akwai munzalin da yarinya in ta kai wanda za a iya barinta ta tsaya har ta yi zance da namiji akwai kuma lokacin da bai kamata ba a ce yarinya ta tsaya tana zance da namiji a fannin kimiyya da fasaha abin da ya sauƙaƙa ƙulla zumunci ta waya ko ta hanyar yanar gizo daban-daban amma ko akwai yadda za a yi tafiya da zamani da ci gaban da aka samu ta wajen kafa tushen zumuncin aure na gari ka san ko menene iya tafiya da zamani shi kan shi neman auren da ake yi yanzu in za a yi shi ai ba kowa ne yake yin haka ba biya har yanzu akwai yaran da in za ka zo gurinsu gidansu za ka ci a gidansu akwai inda za su zauna za su zauna za ku yi hira ku hira ku gama kowa ya kama gaban shi ka zo yau ka zo gobe ka zo biyu a serious ka aiko iyayenka iyayenka sun zo sun yi magana an san da kai kuma an san maganar neman aure kake kaga wannan ai abu ne mai tsafta kafin ku ji waɗannan bayanan za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako Lami Sumayya Murtala kuma na nan tafe da filin dafe dafe inda yau za ta koya mana yadda ake yin miyar ganye. Sannan kuma za ku ji ra'ayoyin masu sauraro akan wasannin da aka yi a ƙarshen makon nan. Ku biyo mu ku ji duka waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Mace-macen aure na karuwa a al'ummar mu yanzu, musamman ma a nahiyar Afirka, wanda ba haka bane a zamanin da. Waɗanne dalilai ne ke sa auren yanzu ke saurin mutuwa, kuma ta yaya za a taimaka wajen raguwar mace-macen aure? Tambayar mu ta ƙarshen mako kenan, ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta shafin mu na Facebook. Dole ne mace-macen aure yayi yawa tun daga kwaɗayi, dogon buri, rashin bin dokokin shari'ar musulunci tun daga neman aure har auren da zamantakewar aure domin Allah ya shimfiɗa nashi dokokin neman aure yin aure da yadda ya kamata a yi ma'amalar zaman aure sako daga sa'adatu precious salamu alaikum filin yau da gobe hakika dole aure ya dinga mutuwa a mu na afirka dalili na kuwa shine da yawan mata sun ɗauki aure hanya ta aji daɗi kawai ba su ɗauke shi ibada ba domin wasu kan azawa mazaje lalurorin da suka wuce kima idan mai gida bai yi ba shi kenan an fara samun matsala kenan ko yawan zuwa biki da yawan fita yawace yawacen banza har ma da na wofi sako daga alhaji hassan mai waya kan giwa wallahi a mafi akasarin abin da ya fi kawo mace-macen aure a wannan lokacin shine rashin haƙuri wato ƙin kai zuciya nesa akwai rashin kyakkyawar kulawa tsakanin ma'aurata rashin ɗaukar uzuri akan abin da bai taka kira ya karya ba da yawan zuga, Allah ya kyauta Saƙo daga murtala bawale kukar samu a gaskiya abin da ke kawo mutuwa aure shine rashin sanin daraja auren gaba ɗaya magana aure ta koma hannun mata kuma alal haƙiƙa mun san cewa duk inda mace ta shige gaba wajen jan ragama wani babban al'amari to dole sai an samu matsala Saƙo daga bashir muktar yusuf zaria yau da gobe mafi yawan mace-macen aure laifin matan ne ba su haƙura da abin da Allah ya hore wa mazajensu sai hangen wasu daga nan sai rashin zaman lafiya sai kuma rabuwa rage kwaɗayi da san zuciya shi zai kawo raguwar mutuwar aure a ƙasashenmu na afirka sako daga isa mai buga batun rashin ilimi da talauci suke haddasa saurin fushi saurin fushi kuma na iya haifar da kowace matsala sako daga mahmud shehu Yau da gobe, ni a gani na abubuwan da suke sanya auren yanzu baya yin karko su ne kamar haka. Rashin haƙuri a tsakanin ma'auratan, yin ƙarya a lokacin neman aure da dai sauransu, saƙo daga Isuhun Dila Paki. Tabbas yau da gobe, yawaitar rabuwa aure akwai ta, amma sai dai wata rabuwa ba laifin ma'auratan ba ne. Akan samu sanadin rabuwa daga wasu iyaye masu yin katsalanda a harkar ma'aurata, wanda a sanadiyar haka har sai ta kai ga rabuwa. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Zaura matasa yau zai dora akan inda ya tsaya a makon da ya gabata, inda yau za su duba yanayin soyayyar zamani da kuma rawar da al'ada ke takawa a harkar soyayya. Maryam Daura ce ta jagoranci wannan zauren tare da Malam Abubakar Sadiq da Fatima Isa da Salma Ahmed da kuma mufi da Yunusa. Amma da farko Maryam ta fara da wannan tambayar. Eh, Salma, kina ganin akwai lokaci a rayuwar yarinya da za a iya cewa e ta kawo jiki lokaci ne da za ta iya mai yiwa yin soyayya da wani saurayi kuma ta tsaya a kan shi irin ko kai ko rijiya? To. Ah, eh, to kamar yadda Fatiman ta faɗa haka ne. akwai munzalin da yarinya in ta kai wanda za a iya barinta ta tsaya har ta yi zance da namiji akwai kuma lokacin da bai kamata ba a ce yarinya ta tsaya tana zance da namiji domin zaki ga a zamanin yanzu zaki ga wata yarinyan shekarunta bai kai ba a ce har tana da saurayi amma kuma sai ki gani iyaye sun bata samari suna zuwa mata zance da bai kamata ba mufida a ganin yaya shekarun yarinya ya kamata ya kai kafin a ce eh wannan ta isa ta hira da saurayi kuma ta ce eh wannan saurayi na ne eh to ni dai abin da zan ce kamin in faɗa shekarun A duniyar yanzu da muke ciki, ya kamata iyaye su fara koya ma yaransu tun suna kanana soyayya. Domin in sun koya musu tun daga gida, kin ga in sun fara soyayya a waje ba za su ji tsoro su kawo gida ba. Domin in sun fara kawo gida, za ki ga iyayen sun saba da su tun a lokaci. Amma kin ga in iyayen ba su koya musu mai soyayya tsakanin mace da namiji ba, za ki ga in sun fara suna tsoro suna tafiyan waje sannan in abin ya zo kuma ya yi sai ya dami don ba su koya musu ba kuma suna tsoro so wannan duniyan yanzu ya kamata kowane iyali su koya ma yaransu maganan tsakanin mace da namiji duk mu koya ma 'ya'yanmu to da me za mu fara koya musu za a fara koya musu za a iya ce musu wane kaza kin ga yanzu duniyan yanzu nan ya kamata in kin haɗu da namiji in yana son ki daga waje amma bari ina son yi magana a shekaru kamar shekara zuwa goma sha biyu yana da kyau iyaye su koya ma yaransu domin daga sha biyu zuwa sha biyar zuwa sha takwas kamin lokacin mace ta fara zama mace so idan lokacin ya yi kin ga in ta sani sai ta kira yata ta ce mata yanzu fa in kin haɗu da wani namiji kina so ki kawo shi mu gan ko kuma yana son ki eh in yana son ki in kuma kin ga ya dace kina son shi ki kawo shi gida mu gan shi in mun ga ya dace sai mu din ki ku ci gaba zuwa lokacin da ko aure zai kawo ko kuma ba san inda za ku iyakar da soyayyan ba so iyaye ya kamata su fara haka da 'ya'yansu ah, bari in jefa tambaya ɗaya kowannen ku na iya amsa wannan tambaya akwai rawar da al'ada ke takawa a harkar soyayya tsakanin saurayi da budurwa sosai al'ada ta kunshi duk kusan abubuwan soyayya don a al'adar bahaushe yawanci su 'yan mata akwai dan mizani irin yarinya idan musamman ma idan ba ta makaranta kamata iya a ce to wance a al'adance ma kuma da addini don kusan al'adar bahaushe tafiya take da addinin musulunci idan namiji yana son mace zuwa yake samu mahaifinta ya nemi izinin nemanta al'adar bahaushe kenan kuma addinin kenan sai i nemi izini idan an bashi izini ita yarinya sai a ba su dama su daidaita kansu idan sun daidaita su iyaye sun ga yayi yayi daidai da mutumin da ake so a zaɓa wa yarinya shi kenan al'ada ya taka rawa da dama a cikin harkar soyayya na biyu shine kamar a yanzu a wannan zamanin yadda 'yan mata ake soyayyar na zamani ba na al'ada ba an mance da al'ada ana al'adodin turawa musamman ma al'ada mu tana da muhimmanci sosai saboda al'adance babu yadda za a ci mace ta kai wa namiji ziyara al'adar bahaushe ta hana wannan amma yanzu a wannan zamanin abinda da kusan ake yi kenan sosai mace ta kai wa namiji ziyara namiji ya zo ya dauke ta daga gidansa su fita duk wannan al'ada bahaushe ta hana wannan su al'ada yana da muhimmanci cikin soya ya kamata mu rinka duba shi sosai to sadiq barin da gare ka namiji ah, ka ji bayanin da fatima ta yi a kan al'ada irin tamu ta hausa yaya ka amince da wannan bayani da ta yi to kafin ci gaba da magana ina son ɗan yi tsokaci a cikin maganar da mufi da ta yi idan magana ta tana so ta zama magana mai karfi a yanda na fahimta idan saurayi idan budurwa ta haɗu da saurayi saboda ita ce take da rinjaye don ita ce ba wuya za ki ga matsala ta faru ita ce fara take nuna cewa akwai damuwa so haka idan ta haɗu da saurayi wanda har ta tabbatar tana son shi ko kuma yana son ta ina gani ya kamata fara kawo shawara gida ni fa yau baba na haɗu da wani kuma na ga fa ina san shi in har ta kai munzalin da amma ya nuna mata so din kenan ko eh abin da nake nufi kenan amma in har shekarunta sun kai saboda idan ba a ba mace dama ba shi yasa wani lokaci sai ki samu yarinya ta gudu a ce ai eh, daga gidansu an yi kaza an yi kaza an ha kawai shekarunta ba su kai ba mai kwanda ta kawo shawarar su kuma suka ga shekarunta ba su kai haka ba sai su zauna da ita yanzu ke wance har shekarunki sun kai kika sai a ba ta shawara amma idan aka kore ta da abin to a ƙarshe sai lokacin da ake so al'adar ta zo ta taka rawar da zai kamata ta taka kamar yadda fatima ta ce al'ada tana tafiya daidai da addini ne sai lokacin da ya kamata al'ada ta zo ta taka wannan rawan ganin sai kuma ya zama ba zai yiwu ba saboda a lokacin abin ya riga ya lalace soyayya ta yi ƙarfi a zuciyar yarinya shi ma kuma saurayi soyayya ta riga ta yi ƙarfi a wurin saboda haka zai yi ƙoƙarin an hana shi zuwa gidan zai yi ƙoƙarin ya bata damar musamman ma yanzu yadda waya ta yi yawa zai buga mata waya ko ba wayar ta ba saboda yan mata yanzu a wayar babar su za ki ga ba su yi sabin lamba ba amma idan ta ɗauka kawai tana ta haddace lambar sauran tana daddanna akwai kirrin ta flashin ɗansa ya san ina za su haɗu flashin kawai za ta masa ya san ina ne gurin haɗu su wannan gindin bishan ne a kan dutsen can ne a su malam mata ne layin ya haya mai manja ne sun sani so da haka idan ba a yi wannan kokarin can suna yara an ba su wannan shawarar ga abin da ya kamata su yi wanda shine hanya da ta fi dacewa ba to a ƙarshe lokacin da ake so al'ada ta taka rawar ta sai zama ba zai yiwu ba wannan ina ganin ne to yanzu maganin waya da sadiq ya kawo ya kawo mu ga wani zamani kuma daban wace irin rawa harkar wayan nan ke takawa a soyayya tsakanin mace da namiji ko da ba saurayi da budurwa ba ne mufida yanzu dai zamani yanzu zamanin handset ya zo so idan sun fara ko in daga gida ba su ba su dama ba kin ga saurayi ma zai iya siya waya ya bama na macen ta boyar. duk lokacin da yana nimanta ko ba turu wayan mamanta ba za su iya su kira ta ita kuma sai ta ɓoye so yana da kyau da iyaye su dinga ba ma su dama kuma idan sun musu in sun fahimtar da su kin ga bara dinga samu damuwa ba wato kada iyaye su yi tsanani kenan a sakan ma yarinya ta samu wayan kanta ta rika hulɗa da wasu da ba abin da ba dole sai ta bangaren uwarta ba kina ganin zai inganta tarbiyya eh zai iya domin kin ga in iyayen sun nuna cewa ba su son soyayyan da yarinyar take shikenan salma barin zo gare ki ke kuma eh, yaya kike ganin irin rawar da harkar waya ke takawa a tsakanin soyayya da saurayi da budurwa <laughs> ban ma san me zan ce ba <laughs> a faɗi faɗi kina hira da saurayinki a waya ina hira da saurayina a waya sosai mhm. to yana iya kara soyayya wani lokacin sannan wani lokacin kuma gaskiya matsala ne abin da ya sa na ce matsala ne za ki ga kina tare da saurayi maybe yana da wasu wayoyin daban ko kuma wani layin daban wanda ke akwai time da ya kamata ki kira shi ke za ki kiransa ba ki same shi ba wannan lokacin ya riganda ya canja wannan sim da ko za ki neme sa kamar yaya bara ki same sa ba sai shi lokacin da yake da bukatan magana da ke zai saka wannan layin da shi zai kira ki in kin mishi magana zai iya ce miki maybe network problem ne ko makamancin haka yana ƙara inganta soyayya ne ko kuma yana batawa E, eh to wani gefen yana inganta wani gefen kuma gaskiya yana bata <laughs> to ke mun yi maganan waya to mu dawo ta maganan kuɗi tsakanin saurayi da budurwa kuɗi na taka muhimmiyar rawa kwarai kuɗi na taka muhimmiyar rawa saboda wani lokacin zaka iya zuwa ka samu inda har soyayya ta kai ga aure tsakanin wasu mutane guda biyu saurayi da budurwa soyayyarsa an ma sa rana amma idan ka zo da 'yan kudaden ka ɗan yi wani abu kai haka kai haka sai ka ji an ce ai yaran nan da kuke gani mutumin kirki ne ko da ba a san daga ina kake ba saboda kawai ka zo kai eh, ka zo da kuɗi yaran nan da kuke ganin sa mun haɗu da shi a maka waccan shekarar ma dan dai kawai ban gane shi bane saboda kuɗaɗen da ka zo da su maimakon a yi ƙoƙari a yi bincike a lokacin da ka zo da wannan kuɗin ba a san bashi kashi wani abu ka siyar ko kuma shi kenan iya kuɗin naka ko kuma a'a budurwar ce ma ta baka wa'annan kuɗaɗen duk yana faruwa ko daga ina ka samu su ba sani ba ba san me sana'ar ka ba kawai wa'annan kuɗaɗen sai ki zan fara cewa yaran nan ku turo shi gaishe mu mana mu ba zai zo ya gaishe mu bane ba gaisuwa suke so ba kaɗan zo dai ka yi wani abu saboda an ce ai ka ba su wance kaza ka ba su wance kaza ka ce ma ka ba su kujeran maka saboda kawai sai a dauki yarinya a baka babu ruwansu gidan da ka kama naka ne aro aka baka a haya ka ba wani ba ruwan kowa ai mai kuɗi ne a abuja yake aiki shikenan a labari ya canja saboda haka kin ga kuɗi sun zo sun taka wata muhimmiyar rawa a nan gurin musamman ko da ta lalacewa ne sun dai taka rawa so wannan abubuwan in ba a yi hankali da su ba za ki ga soyayya a lokacin da ake tunanin ba mamaki ma an kai shekara bakwai saurayi da baduran a lokacin da ya kamata a ce an yi wani abu wanda shine karshen soyayyar sai kawai kuɗi kuma sai zo su lalata abu musamman ma aka samu shi wancan ɗin ba mai karfi ba ne ah, fatima mai ke bata soyayya tsakanin masoya biyu to abubuwan da suke bata soyayya tsakanin masoya suna da yawa na farko akwai rashin fahimta na biyu kuma akwai karancin shekaru kamar yadda sadiq ya yi magana a baya sannan kuma akwai dai abubuwa da yawa amma guda bin nan su suka fi muhimmanci rashin fahimtar juna da kuma karancin shekaru da kuma yaudara wani lokaci kana son yarinya gashi fa ita din kake so amma saboda kai wasa da sauran hankalin 'yan matan sai ka je kana tare da ita kuma kana amma kai a zuciyar ka fa ita din kake so to ba da ka baya idan ta lura cewa ai ba ita kadai bane kaga bayan da za ka yi ka wanke kanka ka ce a'a ka zani ta yadda da kai tunda su ma kila haka kake gaya musu to kin ga yaudara ta shigo shi yayi ne da niyyar ya yaudari wayancan in ya gama sai ije ya aure ta amma kuma sai da baya abin ya ɓaci sannan kuma karancin shekaru kamar da yadda Sadiq ya faɗa mace dama yawanci ita ce ake samu mai karancin shekarun da kuma rashin fahimta ya zo da daga gurinta amma shi namijin da yana da hankali idan ya gane sai ya bi ta a hankali ya bi ta har kuma ya rinka nuna mata abubuwan da suka dace da wanda basu dace ba har ta fahimta har mizanin lokacin da zai kai na aure ya zo sannan kuma na biyu rashin fahimta mai yiwa shi ya zo ya ce mata kaza ne kaza ne ita kuma ta ce kaza ne suka kasa fahimtar juna abu guda ɗaya wadda za su miƙar da shi hanya guda ɗaya dukan su fahimta shi ya bata ta wani irin kalma wadda bata gane ba ko kuma ita ta faɗi wani abun wanda shi bai gane ba kuma ya kasa haƙuri ya jure ya ji a'a mene kuma akai faɗa da sauransu irin abubuwan nan dai suna da yawa a gaishe da Madina. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya ci gaba da tattaunawa da barista Huwaila Ibrahim akan rawar da wayar zamani da kimiyya ke takawa wajen taɓarɓarewar soyayya tsakanin samari da 'yan mata har ma da zamantakewar ma'aurata. To, wai mai alakar wani abin da kike faɗa da kuma yanayin tabarbarewar neman aure a tsakanin saurayi da budurwa? E, eh, kaga abin nan babu laifi hmm. mutum ya zama open to ci gaba hmm. amma shi open to ci gaba sai ka zama open to ci gaba na ci gaban da zai amfani ka hmm. waya tana da amfani intanet yana da amfani amma kuma in ka ɗauke shi shi kan shi rashin amfanin nasa in ka ɗauke shi zaka iya mai da shi amfani duk komai na rayuwa idan ka ɗauke shi yana da kyau yana da rashin kyau ko alƙur'ani ka karanta zaka iya yin abu kuma shi ko ƙur'ani ma zaka iya yin amfani da shi ta hanya mai kyau za kuma ka iya yin waninsa ai duk mutane duk ana gani a baya kin yi magana cewa da idan za a yi neman aure tsakanin saurayi da budurwa ga yadda abin yake kasancewa amma kuma yanzu ba haka ba ne ganin zamanin ne ya sa hakan din ba ta faruwa misali a idan ba haka bane ya ya kamata yanzu a rinka yi tunda zamanin ya bambanta misali bayanan da muke yanzu eh, kin ɗauko haska cewa gurɓacewar yanayin da ake gina soyayyar aure ko neman aure ita ce take haifar da taɓarɓarewar shi zamantakewar auren da kuma ma sake-sake misali ya yi tun daga yanzu muna karni na 21 da ke magana wai da wannan ci gaban na abubuwa da aka samu misali kina nufin cewa a koma wancan yanayi na da can can ko kuma a'a akwai yadda za a yi amfani da wannan lokacin da muka samu kanmu kuma a yi shi ya dace da yadda aka yi kuma har ma a samu ingancin neman auren da kuma shi kan auren kan ka san ko menene iya tafiya da zamani shi kan shi neman auren da ake yi yanzu in za a yi shi ai ba kowa ne yake yin haka ba har yanzu akwai neman auren da ake yin shi a tsaftace akwai yaran da in za ka zo gurinsu gidansu za ka ji a gidansu akwai inda za su zauna za su zauna za ku yi hira ku yi hira ku gama kowa ya kama gaban shi ka zo yau ka zo gobe ka zo jibiyu a serious ka aiko iyayenka iyayenka sun zo sun yi magana an san da kai kuma an san maganar neman aure kake ka ga wannan ai abu ne mai tsafta a'a ba an je an haɗu a gurin cin abinci ba a'a an je an haɗu a kofar hotel a'a an shiga nan an yi akwai abubuwa da dama da mu da kanmu ya kamata mu buɗe idan mu yi wa kanmu faɗa kuma ni abin da nake cewa ko su kansu yaran ma akwai wani matsayi da kake kaiwa da duk abin da kai a rayuwa ka sani idan ka yi abu mai kyau ka san mai kyau kai kuma idan ba yi mai kyau ba ma kai ma kanka kai da kanka kana alƙalantar kanka ba wai sai an yi maka wani alƙalanci ko wani abu ba amma ba ka ganin kamar samarin ne suke zuwa da yanayi na yaudara su kuma da yake mata kuna da launi nan da nan shikenan sai kiga an amince da abin da bai ba na tabbas bane misali dama gaskiya ai dama akwai wannan kuma ni wannan ina gani ma shi kan shi yaudarar samarin ni ina ganin shi abu ne wanda yake kamar a jikinsu yake saboda wannan lokacin na yaudara as far as I'm concerned zan iya cewa shekaru ne na wani lokaci da suke zuwa kamar wannan adolescent stage in wannan adolescent stage in idan mutum bai yi shi ba in ma baka yi ba sai kayi karayi haka mutane suke cewa kuma gaskiya ne za ga shi ya ma gara ma mutum amma ni mai yi ba ko ban zo hayan a wata kila to karayin nan naka iya tafe wata kila ma kana nan ka fara karayin nan naka a goye ba mu sani ba to kaga wannan abu ne wanda yake a tare da asu ka gane hmm. kuma mace tana da rauni amma mu kan mu iyaye mata idan za mu dage mu gaya wa kanmu gaskiya mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu yadda ya kamata koyaushe kana cikin gaya wa ɗanka cewa duk abin da kake duk abin da yake yi ba kai yake yi wa ba ni abin da na sani dama kullum ka gaya wa yaro duk abin da zai yi a rayuwa ba kai yayi ba kan shi yawa kafin ya yi abin da za a rubuta in zunubi ma za a rubuta shi za a rubuta wa ba kai za a rubuta wa ba Yanzu kuma lokaci ne na filin dafe-dafe, kuma a yau Lamisu Maya Murtala za ta koya mana yadda ake yin miyar ganye. Salamu alaikum masu sauraron mu mu da warhaka. Yau gashi muna kicin ɗin fa'ida inda za mu koyar da yadda ake yin wato miyar ganye. Ita dai wannan miyar ganye idan uwar gida za ta yi tana buƙatar kifi ɗanyen kifi ko ta yi amfani da eh, tarwaɗa ko ragon ruwa sannan za ta samu kayan miyanta tattasai da tumatir ɗinta da attaruhu ko in ba ta amfani da tattasai ta samu tumatirinta da attaruhu da albasa sannan ganye kuma za a yi amfani da alayyahu da yakuwa su ne abin da muke bukata sai dan manta ɗan kaɗan da gishiri da kuma sinadarin da za ta ƙara miyarta domin ta samu ɗanɗano uwar gida idan za ki yi wannan girki idan bayan kin yanyanka alayyahun ki kin wanke shi kin gyara kin ajiye wannan kayan miya zaki ɗauki daidai gwargwadon abin da zaki amfani da shi jajjage ake masa zaki jajjaga kayan miyan nan to idan kika jajjaga kayan miyan shi yadda ake masa zaki ɗauko jajjagaggen kayan miyan nan ki haɗa shi da wannan ganye naki na alayyahu da yakuwa zaki haɗa su gaba ɗaya ki cakuɗa cakuɗa za a yi kamar kwaɗa zaki to shine girkin gaba ɗaya idan uwargida ta tashi za ta samu tukunyar ta wankakkiya sai ta zo sai ta zuba daman wannan ganyen za ki raba shi wajen kashi uku ya danganta da yawan kifinki kifin nan kuma idan karfasa idan ce kika amfani da ita a a ko ragon ruwa ne za a daddatsa miki shi in aka daddatsa shi yadda aka daddatsa shi za ki wanke shi za ki baɗe shi da ɗan gishiri yadda gishirin zai shiga jikinsa kafin ki fara amfani da shi to bayan kin gama wannan in kika samo tukunyaki sai ki zo ganyen nan sai ki ɗiba sai ki kamar shimfiɗa kika yi masa a ƙasa kafin ki fara shimfiɗa za ki sa mai sai ki saka in manja kike so ki amfani da shi in kuma man gyaɗa kike so ki amfani da shi idan kika zuba shi daga ƙasa sai ki kawo wannan kayan miyan da ganyen alayyahun da kika haɗa sai ki saka kamar shimfiɗa kika yi in kika saka kamar shimfiɗa kika sai ki kawo kifin nan sai ki ɗan jera ko da kamar guda uku ne a ciki sai ki kuma ɗebo ganyen nan sai ki zuba a kan shi wannan ainihin kifi idan kika zuba ki tabbatar duk ya rufe ko ina sannan sai ki kuma kawo kifi sai ki kuma ɗora a kai ya zama ne daga ƙarshe wannan hawa hawan da zaki yi ya zama daga ƙarshe ganyen ne a sama kin zuba gishirin ki daidai gwargwado shi kansa kuma sinadarin ki daddaka shi ya zama na gari ne sai ki buki barbada uwar gida tun da kina girki kin san kimar da kike aunawa na gishiri da abin sinadarin da zaki sa miyar ki da ta yi daidai yadda kike bukata sannan sai ki samu murfi sai ki rufe uwar gida ba a juyawa amma zaki rage wuta idan a risho kike yi za ki rage wutar rishon kuma kamar yadda muke faɗa cewar uwar gida wutar risho ta rinka zama shuɗiya in ta zama ja to gaskiya girki ba kanta amma idan shuɗiya ce sai ki ɗan yi ƙasa da shi in kika yi ƙasa da shi wannan a hankali a hankali zai dafa miki komai don haka uwar gida ka a babbaka wuta sannan kuma ba a sa ruwa wannan ita ce niyyar ganyen da muka yi a yau wanda idan kin gama za ki iya ci da shinkafa za ki iya ci da tuwo ko ma dai wani irin tuwo ne na shinkafa ne ko na masara ne ko na dawa ne uwar gida duk tuwon da kike so za ki iya amfani da shi domin ki ci wannan miya. To a fannin wasanni kuma, ko menene ra'ayin masu sauraro game da wasan ƙwallon ƙafar ƙasar Ingila ta Premier League na wannan makon? a wasan dai mun zo mun buga har rabin lokaci an je an dawo ba kare bin da mu sai daga ba muka samu muka ci kwallo guda ɗaya muna ga muna murna shi mun ciwo mai ƴaƴa ne sai suka farke kuma suka kara mana har aka tashi a haka hmm. har ga Allah gaskiya mukan na yi wa 'yan Chelsea dariya kuma daga baya ni ma na zo na fuskanci matsala ina cikin ɓacin rai ina fata dai mu a siyo mana ɗan gaba guda ɗaya kawai yanzu haka na zo ina ganin labaru na ga kamar ana so a siyo mana wani yaro daga Monaco nan ba tara yake buga fatan mu kawai a siyo mana yaro guda ɗaya kafin a rufe transfer gobe. To dangane da wasan Arsenal da yadda ta kaya a wannan satin, a gaskiya ni wannan kwallon da suka sha amma ana cewa ba su ne suka sha ba. A gaskiya ni wannan kwallon ya yi saboda yadda suka sha kwallon nan kwallon mai ban haushi haka. Muna fatan dai insha Allahu za mu yi nasara a gaba. Kuma kuda kuda ta karye ta fi ƙarfin yin langa da kare. Mu dai har yanzu ba mu karaya ba. Allah ya yarda mu ne za mu zo a na gaba insha Allahu saboda na ji farin ciki yadda na ga ƙwallon nan aka jefa ƙwallon nan ai yayi amma malam Adamu ba su suka ci ƙwallon ba saka musu aka yi me yasa wannan ya saka cikin farin ciki haka tunda har yanzu ba su nuna kwarewar su ba da har zaka iya ganin cewa za su ci daga ƙarshe a gani akwai yunkurin da suka yi ke gana a gaba za mu samu nasara saboda tun farko ma sun nuna ƙoƙarin su sunana Adamu Jimba Madara daga jihar Bauchi. To madalla mun gode da ra'ayoyin masu sauraro akan wasan kwallon da aka yi. To Jamila da Ibrahim Jarmai mun dai ji abin da aka tattauna a zauren matasa da kuma hirar da aka yi da barista Huwaila Ibrahim menene abin dubawa. Gaskiya Maryam abin duba a nan shine a kasashen da suka ci gaba wa yara suna da yanci don haka ma iyaye ba su isa ba su ce za su binciki yaran su binciki wayoyinsu. Amma ba haka bane ba a mu na Najeriya da su Nijar da sauran na Afirka. Ya kamata a ce iyaye su bude idon su su sa ido su rika tambayar 'ya'yansu wayoyinsu don yanzu duk abubuwan da yake faruwa a wayar nan ake yin ta irin su WhatsApp su Tugo din nan bbm din duk a duba a rika ganin wai wane irin ma tattaunawa ake yi akan wayar da hotunan da suke dauka da bidiyo da suke sawa haka to amma kuma kake manta fa an ce yanzu akwai wasu yadda suke yin wani rubutu yadda ma iyayen ba lallai su gane ba sai su sa yaran su su fassara musu to eh. madalla To amma shirin yau da gobe zamu dakar da kai saboda naga producer na daga mana hannu mallam Ibrahim sai gobe mun baka lokaci. To a nan kuma zamu dakata da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da shi. Yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage and Ibrahim Jarmai da ni Maryam Dauda da Miss Julie Gresham da injiniyan mu Keith muke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America. Washington.